نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau za mu tashi kan tafsiri na goma sha takwas a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in insha Allah kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani ke karantar da mu dare da rana muna ƙara miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu ya ya mu a bayan da ake gafarta musu ake ‘yanta su zuwa ga aljanna a wannan wata ya kuma amshi kyawawan addu'o'inmu a ɗaiɗaikunmu muna da bukatu kala-kala akwai waɗanda suke da bukatan aikin yi akwai masu bukatan jari na kasuwanci akwai masu koyon sana'ar hannu akwai masu bukatan aure akwai masu bukatan matsuguni akwai masu bukatan gurbin karatu akwai masu bukatan nasara a jarabawansu akwai masu bukatar taimakon Allah cikin tarbiyya dukkan bukatunmu a kunmu Allah ta'ala ya biya mana wanda suke da damuwa a cikinmu kala-kala a wanda suke halin rashin lafiya akwai na ƙuncin rayuwa da makamantansu dukka wani wanda ke da wani matsi ko ƙunci. ko wata fitina ko sharri da yake neman kariya duka Allah ta'ala ya kare mu a matsayin mu na al'umma a ƙasa ta Najeriya dukkan alheri da Allah yake ba wata ƙasa a duniya muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana ya ba mu wannan alheri din tun daga zaman lafiya zuwa albarka zuwa arziki dukkan wata fitina da Allah ta'ala ke kara wata ƙasa muna roƙon Allah ta'ala ya kara Najeriya yan uwanmu musulmai da ke cikin halin jarrabawa musamman a arewa maso yammaci ƙasa musamman jihar katsina a kwanakin nan muna addu'a Allah ta'ala ya kai musu tallafi Allah ta'ala ya kawo ƙarshen fitintinu din waɗanda suka rasu babu gaira babu dalili suna da imani Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suke sace mutane ko suke kashe mutane Allah ta'ala ya shirye su waɗanda ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya tarwatsa al'amarin su fiye da yadda yake tarwatsa jirgin sama a sama in ya tashi hatsari waɗanda kuma a cikinmu suke suna rayuwa irinmu idan an samu zaman lafiya hankalinsu ya tashi amma a ɓoye in an samu wata fitina kuma suna murna a zuciyarsu amma a zahiri ba sa yi sai su nuna sun damu Allah ta'ala ka san su to ka shirye su ya Allah wanda ba za su shiri ba Allah ta'ala ka mai da fitinar a kansa duk wani wanda ke murna da fitina in ta auku a garuruwanmu yake kuma bakin ciki in an zauna lafiya Allah ta'ala ka san su Allah ka tarwatsa al'amarin su idan za su shirye su gyaru Allah ta'ala ya gyara su Allah ta'ala ya samu wanye lafiya kamar kullum babu laifi mu fara dubawa da tambayoyi in akwai waɗanda aka samu dama a takaicen takaitawa insha Allah ta'ala sai ya amsa wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Allah ya albarkaci karatunka da rayuwarka da mu gaba ɗaya amin to duka da kutun da ya ce gaba ɗaya bai cire ku ba ko malam ga tambaya na kamar haka ina son in san nawa ne adadin riwayoyin qur'ani wannan tambaya in ba na manta ba ai bara mun amsa ta ina ga ajiye ta ko sai an amsa an riga an amsa in aka ce za a yi biye kowace tambaya a maimaita za a bata lokaci bari na yi magana mai tsawo hana ba da takardu na kira'ar da ake da su na kawo kissar umar bin al-khattab radiyallahu anhu da yaji sahabi na karanta suratul furqan kan karatun da ba shi fiyayyen halitta ya karantar da shi ba ah, akwai muhimman takardu da ake koya idan za a koyi kira'a wannan tambaya a yaran ma ne ma da amsa bismillah aran ma bismillah bismillah ga yaran ma a gefe na bismillah <laughs> yi magana kan shatibiyya da take da muhimmanci bada'atu bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanun rahiman wa mau'ila wannan ta kawo kira'o'i daidai guda nawa guda bakwai sannan in ana so a koyi guda uku sai a nemi wannan littafi na'am ƙara ma mikaci? Eh, in ana neman ƙarin ukwace za a nema ban da shi yaran mata sai a nemi kaman addurra in aka hada za a samu guda goma har mun karanta hadisi sati da ya gabata da cewa annal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min akwai littafi irin shatibiya yana da muhimmanci akwai littafi irin durra da zai kara guda uku in kuma daga elementary level ne akwai kamar al mustahira a cikin ilmul qur'an na da matukar muhimmanci ya bawa dalibi dan guidance da kuma dan bashi shimfuda akan yadda kira'o'i suke duka sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta wannan aya a fiska kaza ya karanta wannan aya a fiska kaza amma daga baya ne aka jamma a kira'o'in wuri ɗaya aka sanya musu hatta sunaye na waɗanda suka karantar da su kamar yanzu asali ai walshu da kalun in muka ɗauka ai asali a matsayin me suke a matsayin riwayoyi ne daga daliban imamu nafe ne da isa bin maina shine wanda yake mai kalun misali ko isa bin mina so da haka misali kalun da warshi dalibai ne na imamu nafe nafi shi yake da asalin kira'a din su kuma suka ruwaito fuskoki daban-daban daga gare shi so na yi magana mai tsawo ina ga ba so da haka in mutum na neman ƙarin bayani ya nemi kasaitin allah ta'ala ya taimake mu wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya gafarta wa iyayen malam da kuma na alaran ma amin ya hayyu ya qayyum malan ga kuma Allah ya kuma kara wa malam lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum akar makalla menene hukuncin yin tasbihi da hannu na hagu a yin tasbihi da hannun dama shi ya tabbata a sunna a ƙa'ida mutum ya yi da hannunsa na dama akwai littafin sheikh muhammad bin sari al-bukhaimin rahmatullahi alai mai suna liqa'ul babil maftu a mujalladi na uku shafi na ɗari da talatin ya yi magana mai tsawo akan kan abin da aka samu a sunna shine mutum ya rika tasbihi da hannun dama daga cikin hujjoji da ake rikewa akwai aya a ƙur'ani, misali suratu yasin aya ta 65 da Allah ta'ala ke cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim malaman qur'ani da yawa suka ce hannu ne yake magana a filin kiyama kuma hannun da ke shaidar alkhairi akan ga shine hannun dama idan kai aikin alheri da shi ibnu usaymin rahmatullah alayhi ya kawo hujja na hadisin bukhari riwaya na nana aisha radiyallahu anha hadisi na 168 da take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tanqulihi wa turajjulihi wa fi sha'nihi kullihi nana Aisha radiyallahu anha tace yana burge manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi damantawa fi tanqulihi da a wajen sa takalmi ne da wajen kumin kansa idan zai tashi taje kansa sai tace wa fi sha'nihi kullihi da dukkan wani sha'ani da zai da yake neman taimakon Allah ta'ala a ciki da hannun dama yake yin sa hannun hagu ana keɓance shi ne zuwa ga yin al'amura da suka shafi kamar wanke wani abin da baka son sanya hannun dama ko abin da ya kama da wannan ko tsarki ko abin da ya kama da wannan amma aiki na alheri musamman da ake neman taimakon Allah musamman wanda ke da alaka da addini ya dace a yi da hannun dama ne saboda wannan hadisi na bukhari 168 yu'jibuhu at-tayammun fi tadakhulihi wa turajjulihi wa fi sha'anihi kullihi wannan yana da matukar muhimmanci a kiyaye wannan Allah ta'ala ya samu wani lafiya wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya karbi ibadunmu Allah ya sanya mu a cikin waɗanda za su rabauta amin ya hayu ya shin malam idan mutum ya kasance shi da matarsa cikin waɗanda za su iya ajiye azumi kamar a ce matafiya shin malam za su iya saduwa da juna ko ba za su iya ba a cikin majmu'ul fatawa na sheikh abdulaziz bin abdullahi bin bas rahmatullahi alai a mujalladi na sha biyar fatawa mai namba 307 yana cewa man jama'a ahalahu fi in kana musafiran aw maridan mardan yubihul fitr fala kaffarata alaihi wala haraj yana cewa duk wanda ya kusanci iyalinsa a cikin halin a kaman watan Ramabana, ya kasance shi matafiya ne ita ma ta zama matafiya sannan na biyu ko shi marar lafiya ne ita ma marar lafiya amma rashin lafiyan da ke hana ya azumi shi don kada karamar ya dan kama a da ce ni na dan jifa jiya hajijiya sai ka ce to ai la yukallifu Allahu nafsar illa wusa to mu ajiye azumin to wannan kuma Allah ta'ala ba a masa wayo shi yasa ce, in ya zama matafiyi ne ko kuma marar lafiya rashin lafiyan da ke hana ai azumi idan ya zama haka ne sai ya ce, babu kaffara a kansa kuma kusantan iyali da ya yi, babu komai bai yi zunubi ba a wurin Allah subhanahu wataala sai dai kuma mu kauce wa ɗabi'unmu ne musamman mu 'yan arewacin Najeriya an fahimci ɗabi'unmu ne mutum yana da uzurin da ya hana shi ya yi azumi to shi ba zai bar abin tsakaninsa da Allah ba yana so duk duniya ta gane sai ya zo bakin hanya ya zauna sai ya rika cin biredi wai wanda so ka tsokano shi ka ji bala'i to ai malamai sun ce mara lafiya baya azumi da suka ce mara lafiya baya azumi sai kuma suka ce ka zo bakin hanya ka ci abincin duk lokacin da aka mana sauki muna da larura da yasa aka yi sauki sai zama saukin da aka yi wani abu ne da ya saba na ayyukan da wasu mutane na kwarai suke a lokacin to wannan saukin ya dace mu koye shi ba ka da lafiya ya hana ka yin azumi bai zama sunna ko ina ka zauna ni ba na azumi Allah ya yi ai da safe ma na sha shayi da biredi da kai wallahi ai ulsa ne malamai sun ce a ajiye ba haka bane wannan tsakanin ka da Allah ne kuma a gida in zaka cin ma karka bari ƴaƴanka kanana su gani don babba ne ya gane kake da matsala shi yaro in ya je makaranta sa da sai ce my father is not fasting at all is not fasting <laughs> shi labari ne bayar saboda shi yaro ba a sirri da shi shi yana ga abun isa ne zai je school sai babansa baya azumi ko da irin mata da ke al'ada su zauna su rika ɗinkewa a gaban yara in yaran suka je makaranta tona asirin su suke yi to shi sa irin waɗannan abin da ke da muhimmanci idan ba ka yi ba ta yi kuma dalili na shari'a ne rashin lafiya ko tafiya game da yake cikin bakar aya ta 184 ko ayyamin fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ko kuma aya ta 185 shahr ramadan alladhi unzila fihi alquranu hudan linnasi wa bayyanati min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duka wannan sauki ne Allah ta'ala ya mana to wannan saukin idan cin abinci ya kama sai a dan buye a ci abincin idan kuma kusantan juna ya kama sai a buye a kusanci juna ba kuma a yi shi a hutu a gaya duniya ai mun yi kaza ba saboda mu ba ma Allah ta'ala ya kare wallahu ta'ala alam don haka wannan babu laifi a kansu tun da shari'a ta musu sauki akan azumi din wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya gafarta wa malam ina ma addu'a Allah ya gafarta wa iyayenka amin ya hayyu ya qayyum mu da kai Allah ya sa aljanna ta zama makomar mu gaba daya amin ya hayyu ya qayyum ah, malam mutum ne ya karanta fatiha a sallan farilla kadai ba tare da sura ba to sallarsa ta yi ko ba ta yi ba ah, a cikin sharhul mumti ala zadul mustaqani na ibnu usaymin rahmatullahi alai a mujalladi na uku shafi na ɗari da uku ya ce ƙira'atul fatiha au ƙira'atul sura ba'adal fatiha fatiha laisa bi wajibin ala ƙauli jumhuri ahalil ilmi karanta fatiha bayan a karanta sura bayan an yi fatiha a sallah kamar raka'ar farko da ta biyu a azahar da la'asar da magariba da isha misali a ƙara sura bayan an yi fatiha ya ce ba wajibi ba ne a cikin magana mafi inganci na ma'abota ilimi sun ce ba wajibi ba ne ka kara sura ba wajibi ba ne akwai hadisin bukhari na 738 da annabi tsira da aminci tabbata a gare ke cewa man qara'a bi ummil kitab faqad ajza'athu wa man za da fahuwa afdal wanda ya karanta ummul qur'an wato fatiha kadai a sallah to ta wadatar masa amma wanda ya ƙara wata sura a kai to ya fi falala so da haka tsayawa akan fatiha idan mutum ya tafi sallan magariba raka'ar farko da ta biyu da ta uku duka sai fatiha ya yi sallah ta yi ko ba ta yi ba sallarsa ta yi a magana mafi inganci so da haka dan mutum ya bar sura babu kabli a kansa idan mutum ya tashi sallar magariba raka'ar farko da ta biyu da ta uku duka sai yayi fatiha ya ƙara sura sura sura har ta ukun ya ƙara sura akwai ba a ji akan sa ko babu magana mafi inganci babu ba a ji akan sa ƙara sura a raka'a ta uku da ta hudu ko rage sura a raka'ar farko da ta biyu baya sa ayi ba'adi baya sa ayi kabli saboda dukkaninsu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam So da haka amma in mutum a raka'ar farko da ta biyu ya kara sura kamar yadda muka saba yi a sallolin da muke yi a wannan wuri annabi ke cewa fa huwa afdal wa man zada fa huwa afdal in ya kara to shi yafi falala in dai zaka kara sura to yafi falala so yana da kyau kuma mu rika duba abin da yafi falala mu rika yi so haka idan liman yazo yayi fatiha yayi sura a raka'ar farko da ta biyu to yafi falala idan kuma bukata da sa aka tsaya a fatiha kadai ba a kara sura ba fa ya yi ba bukatan a koma gefe ana gunaguni sunna ne wannan bai saba ba ga ma hadisin mu'azu bin jabal radiyallahu an mu koyi sallah mana mu duba ga littafin sifatu salatin nabi Mina takbir ila taslim ka annaka taraha na babban malamin hadisi Sheikh Muhammad nasir Al-Albani al rahmatullahi Ka kaga yadda ya daddake magana akan halascin tsayawa akan su Fatiha kadai ba a kara sura ba ya kawo hadisin Mu'adh bin Jabal limanci yayi bayan ya tsawai da sallah wani matashi ya yanke sallar ya fushi ya koma ya sallar su shi kare dai zo ga manzo Allah ya ce ya yanke sallah ga abin da mu'azu yi dogon sallah annabi ya ce mai karanta ya ce fatiha ya karanta shi annabi bai ce ka kara sura ba so da haka akwai hujja na cewa ana iya tsayawa akan fatiha kadai ba sai an kara sura ba a raka'a ta farko da ta biyu an yi haka insha Allah ta'ala ya dace da sunna wallahu ta'ala ala bismillah ala ma ina muka tsaya na'am za mu tashi akan aya ta 196 jiya mun tsaya akan ta 195 wa an fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila halukati wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina Allah ya ba mu ikon ciyarwa fi sabilillah kuma ni da ku Allah ya samu a cikin bayi mu husinai mun yi magana akan Allah ku yuhibbul muhsinin ina ji akai muka tsaya jiya muka ce adadin su guda nawa ne a Kur'ani? akwai guda biyar akwai wanda zai irga musu su gaba daya <laughs> aiki ya jika har <laughs> bismillah aramma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillahir rahmanir rahim hmm. wa atimul hajja wal umrata lillah فإن أحصرتم فما استيسر من الهد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففلية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب جزاكم الله خيرا wa atimmul hajja ku cika aikin hajji wal umrata da umra lillahi don Allah ku yi fi sabilillah fa in uhsirtum in kun fito ibada sai aka tare ku aka hana ku aka kange ku wucewa don ku hajji ko umra fa mastaysara min al hadi sai ku yanka abin da ya sawwaka na hadaya ina ga akwai alamar ruwa a waje na ciki da Allah a dan matso kadan kadan a bawa na waje dama su dan shigo ko sannan su kuma wanda suke rumfa su shigo wanda kuma suke wajen rumfa su shiga rumfa din kowa zai samu ci gaba ko sannan in ana zaman ba sai an yi magana ba tafsiri muke sai kowa ya shiru bakin su na'am don haka fa fa in uhsirtum in aka kange ku aka hana ku fa famastaisara min alhadi sai ku yanka abin da ya sawwaka na hadaya wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawunan ku hatta ya al-hadayu mahilla har sai hadaya ta isa wajen da ake bukatan a yanka ta faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku au bihi ko akwai tare da shi azan wata cuta min ra'si a kansa fa fidyatun to da yasa yi aski anan zai yanka zai bada fidiya fidiyan nan min siyamin na azumi au sadakatin ko na sadaka au nusuf ko kuma na yanka dabba ko sokewa faɗi za amintum in kuka samu aminci yanzu babu wanda ya hana ku wucewa ku yi ibadan haji ko umra faman a bil umrati ila al hajji duk wanda ya fita da niyan yin tamattu'i na aikin hajji da na umra zuwa ga hajji famastaisara zai yanka abin da ya sawwaka min al hadi na hadaya faman lam yajid wanda bai samu iko ba fasiyamu zai azumin salatati ayyamin na kwana uku fil hajji a kwanakin hajji wa saba'atin da kuma kwanaki bakwai idza raja'atum in kun dawo garuruwanku ga uku ga bakwai Allah ya ce tilka asharatun kamila to anan an samu goma daidai wa daida 10 over 10 kenan zalika wannan liman lam yakun ahluhu ga duk wanda bai kasance iyalansa hadiril masjidil haram ba su kasance suna zaune a garin makka ba kenan wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa alamu ku sani lalle Allah shadidul iqab mai tsananin ukuba ne ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga yin ukuba wannan aya na daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu da yin aikin hajji da umra kai tsaye ma a fito da maganan hajji da umara a cikin bakara kusan wannan kai tsaye ita ta yi maganan umarni akwai wasu ayoyin da suka yi ishara zuwa ga wani bangare na rukuni daga cikin rukunan aikin hajji amma babin umarni cewa wa a ku cika wannan aya ta ce ta farko da ta yi magana kai tsaye da wajibcin Mafu? tsaye wannan ya sa malamai suka kara wa juna ilimi akan shin ita ce ayar farko da Allah ya wajabta mana aikin hajji ko ba ita ba ce don haka malamai sun ƙara wa juna ilimi magana mafi inganci ba ita ce ayar farko da Allah ya wajabta mana aikin hajji a kanmu ba وأذن في hajji ya tuka rijalan wa'ala kulli ضامر ya من kulli fajjin an Allah ya taimaki aran wato na fadan ban tuna ina zan yi ba tukunna shi sai sauka mun sai naji kawai cidab ya ɗauko abu yasa dan gari a Qur'ani akwai dadi cikin suratul hajj eh, aya ta 27 wa azzin fin nas kai izini ga mutane bil hajj da aikin hajji ya tuka rijalan za su zo maka wasu da kafa wa ala kulli dhamirin na taba jin wani mai tafsiri cewa za su zo maka rijalan suna mazaje <laughs> to mata banda su kenan wai a duka rijalan wai maza ya yasa shi qur'ani ba a fasara sai an fahimce shi ya tuka rijalan za su zo maka da kafa ne ake nufi wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik wasu za su zo maka akan dabbobi ko raƙuma ne ko abin da ya kama da haka yanzu kuma aje da me aje da jirgi don da mota ma ba cika zuwa ba waɗanda suka yi aikin hajji by yanzu a najeriya 'yan kaɗan ne na dai san wasu tun daga nan sun taɓa tashi suka je har cikin saudiya a kwana shida saboda ai tafiyar ba wani mai tsanani ba ne daga nan da yanka ka tashi gabar za ka yi kana fita a borno za ka shiga chadi daga chadi in ka gama za ka shiga sudan daga kun shiga sudan sai ku cika takardu sai a ɗauke ku a jirgi sai a ketare jirgin ruwa kawai sai ku gan ku a jidda shi kenan kuma yana da ɗanɗano yana da ɗanɗano iya da daɗi tafiya by road ɗin za ka ji kana ibada sosai saboda za ka ɗanɗana wahalar tafiya kuma ka san bautan Allah ta'ala kake sai ka kwatanta sahabbai da suka yi tafiya da kafa daga makka har madina a cikin sahara a jeji wani ma bayi da raƙumin da zai hau amma yanzu an yi gata da yawa ka tashi ne daga nan abuja ko daga Legas ko daga kano kana shiga jirgi ba kama an kara ba awa kudu minti ashirin sai ka ji an sauka a jibda an ce to an sauko ke sa wahalar ma da yawa ba a saninta amma yadda sahabbai suka yi mutum zai tafiyar kwana goma sha a jeji a sahara babu ruwan sha zafin ranar nan irin na saharar nan da yake kai irin 50 degrees celsius haka zai fito a kansa ranar ta fito ta yi komai ta fadi gobe ta fito haka yake dafiya. kuma ko lema bayi da ita kuma wanda kafa yake tafiya bayi da abin hawa ko ka samu mutane goma dokin su ɗaya ko rakumin su ɗaya da shi ake ta ɗan karɓe karɓe wannan aya da aran ma'aika cikin suratul hajji aya ta 27 a magana mafi inganci ita ce ayar da Allah ya wajabta mana aikin hajji ta farko wa azzin fin nasi bil hajji kai izini kai shaida, ka umurci mutane da yin aikin hajji don haka a cikin hadisai kuma ga hadisi mashhuri na bukhari da muslim bukhari hadisi na takwas muslim hadisi na goma sha shida da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce buniyar islamu على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله وصوم رمضان أو رواية كما وصوم رمضان وحج بيت الله duka akwai riwayoyi da suka tabbata da wannan a wannan hadisi yace an gina musulunci akan gwafa kan filas kan tsarnu kan ainihin turaku guda nawa guda biyar daga cikin turakun da aka gina addini akai shine akwai aikin hajji don haka Allah ya ɗora aikin hajji akan waɗannan turakoki ne so da haka idan aka ce turaka biyar sai ka cire ɗaya ka karya ta za a samu rauni na abin da aka ɗora a kai ko ba za a samu ba lokacin da ka yaƙi aikin hajji kace bai da wani amfani to turakun musulunci biyar kana so ka karya ɗaya ne sai musuluncin ya samu matsala ta wani bangare Ke sa waɗanda suke cewa aikin hajji bai da wani amfani kashe kuɗi ne a riƙa kaffa kaffa kar ya zama fito na fito da Allah ne subhanahu ta'ala idan kaga akwai bukatan taimakon mutane kar ku hana mutane aikin haji su je su yi hajjin su su yi umrar su amma sai ku kwadaitar da su da yin ayyukan alkhairi sabanin hajjin amma mutum ya da hali mai kuɗi ne mai arziki wani ma biloniya ne sai ka ce ai haji kawai kuke zuwa bai da amfani da umra me yake da amfani ya bada kuɗin a taimaki marayu to kudin wannan aikin hajjin shine iya kudin da muke bukatan wannan biloniya taimaki marayu ba shi muke bukata ba zai je haji da miliyan uku ko miliyan hudu ya gama jin daɗi ya dawo amma an zo taimakon marayu sai mu ce ran kai da miliyan hudu ya yi kaɗan a taimaka a basu ko miliyan hamsin ko miliyan ɗari to amma sai kace ya bar hajin idan ya bar hajin da shi za a taimaki marayu maganar gina makarantu da shi kake so yayi asibiti da shi kake so yayi to in ai wannan kuma yan cuci addinin shi sa a ka'ida ba a hana mutane yin aikin alheri sai dai in an ga wani sabo sai a ce to ku kara da kaza zaka zaka tafi kaji eh to i hope dai Allah ya nan taimaka marayu anguwa a duk marayu anguwar mu kowa an masa dinkin sallah an kuma bashi abincin da zai ci kudin makaranta duka an biya musu a to ai Allah ya yake sannan ba a garin kunnan masallacin ana neman taimako a to ai na musu alƙawarin bayan ainihin ramadan za a rusa masallacin a gina sabo to ji Allah ya kiyaye hanya to haka ake amma baka hana mutum yin aikin alkhairi abinda mutane ba su sani ba shine in ba irin haji da umran ake zuwa ba to dauda da kazanta da sabon Allah ne yake yawa a jikin mutane kuma sai dankwafe su ya hana su ma yin ibada ta jikinsu bare ibada da dukiyar tasu yasa a cikin hadisai da dama annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya nuna mana halalan aikin haji wannan falalan aikin hajjin da ke ciki a cikin majmu'ul fatawa ta bin bas rahmatullahi alai mujalladi na da shafi 334 yana cewa falalan nan ya shafi aikin hajji na farilla da na nafila kuma falalan ya shafi umura ta farilla ga malaman da ke ga umuran farko farilla ne da ta nafila ya ce duk sun shiga ciki duba hadisi na farko yana bukhari hadisi da 1521 da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawm waladathu ummuhu duk wanda ya je aikin hajji bai yi kusanci iyalinsa da mu'amala mai zurfi ta aure ba har ya je ya dawo bai yi zage-zage da batanci ba yana dawowa gida ne kamar ranar da babarsa ta haife shi bai da zunubi ko guda daya to wani yana da hali zai je sai kace bari ba ka so ya je ya dawo kamar ranar da babansa ta haife shi ne ba daidai ba ne wanda ke da hali sai mu ce bari in wani bai da hali sai ce zan ci bashi da ji aikin haji ba ka da kuɗi e iyalanka ba ai ko abinci babu sai mu ce a aikin haji ba wajibi ba ne a kanka yana zama wajibi a kan wanda yake da hali wanda bai da hali ba wajibi ba ne shi sai mu hana shi a magana mafi inganci shehu usman dan hodiyo allah ya ji kansa ya rasu ya yi aikin haji a magana mafi inganci ba a samu tabbacin yi aikin haji ba amma a cikinmu a akwai da zai yi cinkahon ya fi shi addini dun Najeriya yana da matukar wahala amma mai ke bayyana maka ashe in babu halin Allah bai ɗorawa. amma ga wanda ke da hali ba a hanawa akwai gara basar da ya wuce mutum ya je ya yi ibada ya dawo a wanke zunubansa kamar ranar da babarsa ta haife shi babu abin da ya kai wannan ga wani hadisi a bukhari shi ma hadisi na 1773 da annabi tsira da aminci tabbata gare ke cewa al'umra ila al'umra kafaratul lima bainahuma wal walhajjul mabrur laysa lahu jaza illa janna annabi ya ce daga umra zuwa ga umra kayi umra shekara uku da suka wuce bana sai ka kara ko kayi shekara uku bara ka kara tsakanin su guda biyu kafaran zunubanka ne annabi ya ce shi hajji mabrur wanda aka yi da dukiyar halal aka yi shi da ilimi aka kiyaye dokokin Allah aka bi sunna a cike annabi ya ce sakamakonsa shine gidan aljanna gidan aljanna shine sakamakonsa ta yanzu, mutumin da ke da halin ya ɗauki marayun duk ƙauyensu nauyinsu ya gina makarantu a kawai aka ce kada ya ji aikin hajji dan kawai dan ya taimaka ya taimaki marayu ba haka ake ba shi a musulunci ba a karantar da mu a hana wani aikin alheri dan yi wani ba sai dai a kwadaitar da mutane su yi duka in kuma mutum ya zo ba laifi aiki da fiƙihul aulawiyat wato science of preference or science of prioritization shine mutum ya waye gari bai da lafiya ga kuma aikin hajji kudin magani naira miliyan ɗaya da rabi kujerar hajji miliyan ɗaya da rabi wanne ya dace ya yi ya biya maganin to anan kaga science of prioritization kenan shine aulawiyya anan babu laifi in iya kudin ne sai duba me yafi muhimmanci mafu tayyiban da wannan ga hadisi nan riwaya na imam at-tirmizi da imam an-nasa'i rahmatullahi alaihi imam an-nasa'i ya kashi hadisi na 2631 annabi tsira da aminci tabbata gare shi na cewa tabi'ul hajj wal umra wa fi riwayatin tabi'u bainal hajj wal umra fa innahuma yanfiyani adh-dhunub wal faqr kama tanfi al-kir khabath al-hadid wal dhahab wal fidda wal maburur mabrur laysa lahu jazaa'un illa annabi tsira da aminci sabar rake cewa ku rika bibiyan bayan hajji da umura daga lokaci zuwa lokaci ku rika maimaitawa shine tabi'u ku rika maimaitawa hajji da umura yace saboda hajji da umura suna kankare muku zunubanku sannan suna raba ku da talauci annabi yace suna koran talauci kamar yadda wuta da ke makera take cire tsatsa a jikin karfe ko zinare ko azurfa yadda za a kawo karfe ya yi ainihin tsatsa a sa shi a wuta a jakaka ga duk tsatsa ta fi manzo Allah ya ce haka aikin haji da umura ke raba ku da talauci da zunubi yanzu akwai wadanda fa suna da kudin wani rabansa da aikin haji tun 1961 wani tun 1979 bai ƙara yi ba mai dalili wannan wahalar ina zai je yayi to wanda ke da juriya zai ji ai bai dace a hana shi ba sai dai in akwai ayyukan alkhairin da baya yana da hali sai a ce to ai kokari a ƙara da kaza akwai fa'idodi akwai philosophical benefits na haji akwai physiological benefits na haji akwai psychological benefits na haji akwai economic benefits akwai social benefits da yawa dukkanin suna nan da yawa a lafiyar jikinka aikin haji na da muhimmanci kowa idan ya aikin haji ko mota aka ajiye maka kai kana da gata ana baka vip treatment ka fito daga masaukinka a makka ka gangara ƙasa ka shiga mota ka tafi mina allah sai ka gaya musu in dai kana counting steps ɗinka everyday kamar da irin mobile phones da applications ɗin nan idan ka ji aikin haji wata za ka yi tafiya da ya kai 23 steps 23,000 steps amma a gida 6,000 sai gagare ka amma in ka je can sai ka ga kana yin step 17,000 18,000 a haka ba ne wanda ya aikin hajji a cikin gata ba karamin lafiyar ka yake taimakawa ba a aikin hajji yana karantar da mu haƙuri in kana da matsalan haƙuri da mutane babu inda za ka iya koyon zama da mutane kamar aikin hajji wani wanda bai kai komai ba zai zo ya taka ka a ƙasar ku bai kai ya zama direban ka ba amma sai taka kai maganan kai wasa mai zage ka kuma haka za ka yi haƙuri don ba wurin faɗa ba ne saboda mai saboda gara ɓasar ba a samu sai an yi haƙuri kana tsayawa fada sai ka tsarar da aikin hajjin a wurin sai da haƙuri mota jiranka take a ƙasar ku ko a garin ku kai babban ɗan kasuwa ne direba zai zo ya tsaya ana jiran ka awa biyu ka fito ba ko kai ofisa ne amma an ka je aikin hajji sai ka tsaya a bakin hanya kana jiran motan awa uku kuma motar bus ne kuma ka zo ka samu ta cika a ce allaji sai fa kan mota zai ka ce to bari mu gada kuma haka za ka hau ka haura sai ga mutum babba ne a ƙasar sai ya gan shi a can kan bos yana can kuma haka wai shi dan gata ne ya samu kan bos shi yana gangan masa gata kuma haka ake karanta da mu ga tawali'u da ake koya duk kuɗin za ka cire kayan ka daura waɗannan tsumma guda biyu ɗaya sama ɗaya kasa babu wani babba a wurin kowa haka yake ganin sai gan shi a ba mai hula a wurin ba wani mai takalmi sau ciki ba wani wanda zai sa turare wai na isa kowa kana ganin sa ba yadda yake haka ake zaune kuma mu maza da ba mu iya ban an zo daurawan sai an koya maka kuma a zo kwanci a tashi aka bi kallon gyara gyara gyara aka bi kallon gyara gyara kwanci haka haka ba ake yi so duk wannan haka ne ga benefits economically akwai a wurin zaka aiki hadi ka kammala ka sayo kaya ka dawo da su kasar ka sayar waɗanda suke da jari in mutum ya biya kuɗin kujera ya je yayi idan ya tawo ya sayo kaya sai ya biya kuɗin kujerarsa ya biya na uwar gidansa ya biya na yaransa kuma ya ci riba kuma aikin hajji ya je ya yi so da aka akwai fawa'id da dama da ba a hana mutane sai dai a ce aikin alheri ma akwai kaza da kaza bai takaita a aikin hajji ko umura ba don hadisi ce ku rika maimaitawa don haka ba na shiga cikin waɗanda suke ga yin aikin hajji kuskure ne ko yin umura kuskure ne nakan kalubalanci mutum idan wannan kadai yake yi baya wasu ayyuka na alheri na ce aikin Allah ba a nan kadai ya takaita ba aikin hajji ka je a kankare maka zunubanka in babu hajjin to zunuban za su hana mutum yin sallar zahar ma balle da asar saboda in zunubai suka yi ba iya biyayya ga Allah yanzu wannan zama a ji tafsirin nan wallahi ladim a wanda zunubi ba za su bashe iya yi ba yana shigowa masa shi za ka fara saboda shi haƙƙin Allah ba zai iya yi ba akwai da ban suka shigo ko ikama ba a kammala sai ya fara hamma kuma idan ya shigo sahu minti ɗaya liban ya makarar ya fara duba agogo saboda bai saba ba ai shi zunubi in yayyawa ibadan ma wani ya ce zai ji hajjin baya ma gabansa shin ana ma mitin din za a ji hajji guduwa yake a wurin bai ma son shiga talar kada a tsokano masa so ka gada ma mutum ya zama zai iya zuwa matukar zuwa yake yayi hajji da umra ba mitin yake tsaya a darut tauhid ko gaban darut tauhid ba in dai ibadar aka je to abun yabo ne saboda waɗanda Allah ya musu ni'iman ba duka suke jurewa su je su yi wannan ibada ba babu laifin mun ga ya kasa a wani wuri mu ce ya gyara mafhum tayyib da haka Allah yace wa atimul hajj ku cika aikin hajji wal umra da umra ita hajji da umra in kai na farko ka sauke farali amma in ka kama hanyar yin hajji ka tafi ka sauka a jidda da ihramin ka zaka wuce makka sai aka ce maka alaji da fa menene ai kasuwanci ya tashi in an zo an yi kasuwanci nan za a ci ribar miliyan 30 sai ka ce a to na fasa hajji ko na fasa umra zan dawo asalin gabanin yayi ibadar nafila ne amma yanzu da ya shiga cikin ta ya dawo kuma ta zama wajibi a kansa in ya bari ya bar wajibi ya aikata haramun shi hajji da umra matukar ka kutsa to ba a reverse kuma ba a u sai dai in ka je ne aka ce ba dama kai an toshe gate ka sauka a da aka ce ai an yi closing ba inda za a shiga ko kun shiga jirgi za ku yi connecting flight misali a ainihin dubai ne ko a ethiopia ne misali addis ababa misali ko a cairo sai aka ce ai an kulle airport to a nan sai ka dawo amma in dai ba haka ba kuma ka ce a'a na fasa to bai halatta ba saboda gabanin ka fara nafila ne amma kana fara ya zama farilla cika tashin farilla ne ita ibada tana nan a matsayin nafila amma a ci gaba da yin ta farilla ne Ke sa Allah ya ce wa mu sai kun cika da ba kauce kauce dole sai kayi mafhum bai fi sa a musulunci akwai ibadan da asalin su nafila ne amma in aka yi kuma suna jawo farilla, misalin aure akan mutane da dama aure sunna ne ba kowa yake zama wajibi a kansa a wata gaba ba amma kana yin sa to a cikin sa akwai kuma farilla tafi guda talatin. kaga shi ne abinda bahaushe ke cewa wai bafaje ya haifi sarki saboda nafila ya jawo farin loli da yawa so da haka wannan aya an saukar da ita a magana mafi inganci shekara ta shida bayan hijira amma farlanta aikin hajji a shekara da tara bayan hijira ne shine wa azzin fin bil hajji a cikin hajji aya ta 27 don haka Allah ya ce wa mu ku cika aitu tu hajji wal umra tammataini ku zo wa hajji da umara a matsayin cikakku fa’in uhusirtum in kun kamo hanya sai aka tare ku aka hana ku wucewa kamar yadda aka yi manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a shekara ta shida bayan hijira ya kamo zai yi mai zai zo ya ziyarci Ka'aba yayi umra yayi mafarki yana Makka yana Madina abin da ya faru na sulhun hudaibiyya wanda sulhu ne mai matukar muhimmanci kowane musulmi ya karanta mm. the treaty of hudaybiya iya da matukar muhimmanci mm. a ciki zai karantar da mu irin hakurin manzon Allah sallallahu da iya zamantakewansa da mutane da kuma fifita maslahar al'umma annabi ya mafarkin cewa gashi nan a gindin Ka'aba yana da wafi ya ziyarci Makka yana farka sai ya ce to ai tunda ne mafarkin nan sahabbai ku shirya za mu tafi Makka mu yi umura mu yi dawafi mu ziyarci Makka saboda da yawan su tun da suka yi hijira aka bar maka zuwa madina ba samu ikon zuwa ba kuma garin mutum ko shefi ko ina kafirci a duniya dan adam iya son garinsa shi yasa shehu usman dan hodiyo Allah ya ji kansa ya wahala yana wazi a kasar Hausa amma cewa yake biladi wa injarat alayya azizatun wa qaumi wa injaru alayya kiramuhu yace shi gari na duk yadda ya zalunce ni ina ga girman garin mutane na duk yadda suka ci amana ta yace ni ina ga girman su wa innal ladhi baini wa baina bani abi وبين بني أمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ولا أحمل الحكد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحكد so bisa ga ɗabi'ar ɗan adam iya son garinsa iya son mahaifarsa mafu? ɗaya ma da sai ce wasu habbai za a je tun ba an karba kowa sai ce ni ma zan je zan je sai aka samu mutum dubu da hudu suna niyan tafiya aka kawo kuma raƙuma da za a yanka guda saba'in suka kamo hanyar zuwa makka sun zo dab da shiga makka sai mutanen makka suka ji labari ga manzon Allah yana zuwa da sahabbansa mutum dubu da ɗari hudu sai aka fara jita gida suka ce to wannan yadda suke da addinin nan mutum dubu da ɗari hudu suka shigo gari ai mun shiga uku kar su yaƙe ni sai aka ce ai ba su zo da makamai ba fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare sai ji an ce mushrikan makka shawa sun shirya su kawo marhari sai canja harya ya bar hanyar tamim ya koma tamim ya koma hanyar hudaibiya hanyar tamim ne babbar hanya hudaibiya karama sai bi karamar hanya wato ya canza hanyar da suke tsammanin zai biyo dan kada su tunkare shi da niyyar yaki bai zo da niyyar yaki ba shikenan me ke faruwa sai bi hanyar hudaybiya inda aka samu hudaibiya din kenan wata hanya ne sai ya bi da suka ji ya canja hanya sai suka yi bikin suka ce da mu bari ya shigo gari mu yi fada mu tura jama'a ji a yi sulhu da shi sai suka tura urwatu bin mas'ud ya je same shi a zauna a yi magana cewa ya haƙura kada ya shigo da mu bamu amince shigo ba tare da cewa asali tun a jahiliya wanda zai zo makka ya yi ɗawafi tun a jahiliya in dai bai zo da makami ba a hana shi amma saboda ƙin musulunci suka ce su ba su yadda ya shigo ba fiyayyen halitta da suka turo aka zauna da wakilinsu shi kuma ya ce aka ce wa za a tura sahabbai suka ce a tura Umar bin Khattab annabi ya ce a suna sun tsani Umar fiye da kowa wanda yake kowa sauki a wurin su wanda suke dan saurarawa shine Usman bin Affan annabi sai ce in Usman ne yana da abokare da yan uwa ma an ka tura Umar ai ka tura musu abinci da mun sun tsane shi dole ka ga menene siyasa ce ta zamantakewa sai tura Usman Usman da yaje sai suka rike shi ba su bari ya dawo ba wani gida da zaka sauka gida da zaka sauka ana ta magana zai tafi suka ce ba zaka tafi ba sai rumo jita-jita ta wasu. cewa an kashe usman annabi hankalinsa ya tashi ya tara su ya ce kowa ya zo ya yi bubaya in dai sun kashe usman duk da ba mu zo da niyan yaƙi ba ba makami wallahi ba gudu ba da bai sai dai mu kare akan jinin usman wannan iya daga cikin falalan sayyidina usman radiyallahu anhu annabi ya ce ko za mu kare ba za mu juya ba in dai an kashe usman sai mun dauki fansa ashe daga baya da suka ji annabi yana shirin yaki sai suka sake usman sai dawo sai ya ce ai ba su kashe shi ba sun hana shi dawowa ne aka zauna da su suka ce to yanzu za su turo wakili a yi sulhu sai suka turo suhail bin amr al-thaqafi annabi ya turo wakilai a zo a yi sulhu to a lokacin ne manzon Allah ya fara ya ce a yi sulhu aka fara sai suka kawo wasu sharuɗa masu tsanani waɗanda ba za ka ɗauka annabi zai yarda ba amma saboda haƙurinsa da siyasar zamantakewa sai annabi ya amince wanda yake karanta da mu an ce za a yi sulhu za a yi reconciliation to kowa sai ya sassauto in kowa ya hau kujerar na ya ce ni ba zan sauka ba to ba za a taɓa samun maslaha ba Shi ne sai kowa ya ɗan rage wani abu sai a zo a daidaita kai ka ji sharɗin sulhu din na farkon sharadi na farko da na biyu ba matsala shi ne na farko an yi agreement yarjejeniyar za a yi 10 years ba yaƙi tsakanin annabi da su wannan ya yi kyau na biyu duk wata kabila ko wani mutum da yanzu yake so ya shiga wata mu'amala da muhammadu ya yi ba su taɓa yadda annabi muhammad mazan allah ba ne ba su taɓa yadda shugaba ba sai ranar suka ce mun amince duk mai son mu'amala da shi yanzu ya je ya yi na uku dukkan wani mutum daga garin makka idan ya musulunta ya koma madina inda muhammad ya koba za a dawo mana da shi amma daga madina kuma wanda ya yi ya dawo makka ba za mu mayar ba sahabbai suka ce no ba mu yadda ba annabi ya ce ku rabu da su a ba za a yi ba annabi ya ce ku bar su duk nasu da ya zo wajenmu sai aka ce aje a da da shi za mu ba su su dawo da shi da in ya dawo makka zai musu da awa ne aishi in imani ya shiga mutum ai ba ka hana shi karantar ba. mutane nawa ke zuwa gidan yari su fara musuluntar da mutane sannan annabi ya ce kuma bayan nan idan kuma namu ya zo wajensu me za a yi in nasu kuma ya zo wajenmu suka ce za su da eh, sai a yi za su zo su karɓe shi ah. annabi ya ce shi ma sai mu bari ya zo ya karantar da su idan namu ya zo wajensu za su rike su rike karantar da su ah. duka wannan yayi ah. sahabbai a wurin bai musu ba annabi ya ce ku bari a wuce a haka su sahabbai bai musu ba saboda ya za mu mu bada namu su ba za su bayar ba masu zafi a cikin sahabbai suna gefe abin ya dame su annabi ya ce a bari a haka kuma at the end ai maslahat ta fito akwai wanda ya musulunta yana musulunta ya zo garin madina suka zo suka karbe shi zai koma annabi suka ce a ah, ba su yadda ba har ma shi suhail bin amr da aka yi sulhun da shi ɗansa ya musulunta ana cikin sun ya ce to ga dana yana cikin ku annabi ce ku ba su sabai suka ce me imanin zama ba su annabi ce ku ba shi aka bayar wani ya dawo madina ya yi musulunta aka zo a karbe shi an kamo hanyar makka da shi da aka raba hanya biyu hmm. sai duba masu karban ya duba wane ne karfa kamar hmm. aran ma hmm. da ya samu ya doke mai karfin shi lage-lagen kuma ya fita a guje sai ya tsaya wani shi ma ya da madina aka karɓo shi shi ma da aka raba hanya da ya zo shi ma sai doke masu karɓa sai ya zama su sun bar madina ba su je makka ba sai suka tsaya suka yi wani gan ɗinsu a wurin na yan tauri suka hana kowa zaman lafiya take sai mutanen makka suka turo sharaɗi annabi yanzu duk wanda ya da ba masu ka riƙe su ma na hanyar nan duka da bai suka su kan ba ba bukata an samu mafita ko ba a samu ba amma haƙuri manzon Allah ya kawo wannan aka ci gaba da sauran sharuɗa da aka saka duk annabi ya ce aje an amince da su ba za ka shiga ba ka yi umuran ba sabai suka ce duk wahalar da muka ji annabi ya ce babu damuwa zai koma sai shekara mai zuwa ya ce mu je shekara mai zuwa inda nisan kwana mu dawo don haka aka yi manzon Allah ya hakura da waɗannan sharuɗa da daga ciki shi da duk matashin da ya shiga musulunci babansa bai yadda ba za a dawo mana da shi da ƙarfi annabi ce duk kuje za a dawo muku da shi daga ƙarshe da suka ji jiki suka rubuto cewa duk wanda ya da ba ma so ka rike waɗanda suke hanyar nan ma duk kaɗai ne su koba saboda sun hana zaman lafiya a hanya to shine idza uhsirtum in aka kange ku shine muni'tum fa mastaisar abin da ya sawaka min alhadi sai a yanka hadaya in ka zo zaka yi ibada ka taho da hadayarka ragumi ne saniya ne rago ne tinkiya ne za ka shiga aka hana ka a wurin sai ka yanka dabbarka shi ne famas taisar alifin da sinan littaisir ne duk abin da ya sawa kawai ka yi ka yanka wala ta hali ƙuru ƙusakun kada ku aske gashin kanku hatta ya bulughal hadayu mahilla har sai hadaya ta je wurin yankanta wannan yana magana a kan ibadun da ake jerawa ranar goma ga wata shine na farko jifan jamratul ba. ta kusa da makka sai na biyu yanka hadaya sai na uku aski sai na hudu dawaful ifada sai na biyar dawaful hajji waɗannan guda biyar ɗin a ƙa'ida ba a so ka yanke gashin kanka har sai an yanka hadaya amma daga shekarar da fiyayyen halitta zai bar duniya a cikin hadisin bukari na 83 ya ce if alwala haraj if al in aka tambaya mutum ya ce a'a nayi aski gabanin jifa sai ce if al wala haraj a'a nayi ma dawafi gabanin nayi aski annabi ya ce if al wala haraj yi babu damuwa yi babu damuwa so da wannan sai ya tabbata cewa hadisin ya kawo sauki akan wannan hukunci cewa ana iya yin aski gabanin a yanka hadaya faman kana minkum maridan wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku aw bihi azan min ra'sihi ko kuma a kansa akwai me wata kazanta ko cuta kamar irin masu bin ajiwa yana da matsala ta kwarkwata a kai a lokacin so wanda ke da ciwo a kai ya zama dole sai ya yi aski yana cikin ihirami gabanin lokacin aski ya yi fafidiya turku a nan zai ba da fidiya shi ne kaga nan mutum ya yi aski a lokacin yin aski bai yi ba kamar ranar takwas ga wata yau tarwiya, ko ran tara ga wata ranar arfa ranar aski bai ba amma bukata ta kama mutum sai ya yi aski saboda rashin lafiya ko kuma wani abu da ke kansa to zai iya yin askin fafidiyatun sai ba da fidiya ma yufdi nafsahu min al-uquba ah. abinda zai yanta kansa da shi na uquba min siyamin na azumi ibnu abbas Allah ya kara masa da yace azumi uku aw sadaqatin ko kuma zai bada sadaka shine ciyar da miskinai mutum shida kowa rabin mudu na abinci aw nusuk ko kuma ya soke dabba ko da rago ko akuya ko taure ko tinkiya in mutum yayi wannan yayi min siyamin aw sadaka litakhir ne mutum na iya daukar na farko ko na biyu ko na uku an ba shi zabi ba wai dole sai ka jeranta ba zabi za ka yi ka wanda kake so fa idza amintum in kuka aminta yanzu hanya ta bude faman tamatta bil umra wanda ya fito da niyyar yin aikin hajji na tamattu'i saboda aikin hajji uku ne akwai ne, shi ne haɗa hajji da umra a gwame waje ɗaya ba tare da airaba ba tun ran da ka shiga ihrami ba za ka kwabe ba sai ranar goma ga wata in ka kammala muhimman ibadu din na rukunai akwai tamattu'i yi umra ka kammala sai ka ci gaba da yin ainihin harkokinka na rayuwa da mu'amala da iyalanka da kasuwanci sai yau tarwiya tarwiya daga masauki takwas ga wata ga zulhijja sai ka sa kaya ka wuce kawai mina to wanda ya zo da niyan tamattu'i wannan shine na biyu na uku kuma ifradi shine mutum ya zo da niyan yin haji kadai babu umra to in mutum ya niyan tamattu'i bil umrati na umra ila al zuwa ga aikin haji famastaisara min al sai yanka abun da ya sawwaka na hadaya hmm. saboda mai tamatsi yana da mai akwai hadaya a kansa shi hadayar ko ka yanka da kanka ranar goma ga wata ko kuma mutum ya nemi sharika kamfani amintacce a saudi akwai amintattun kamfanoni sai mutum samu amintaccen kamfani kamar na banki sai biya sai su yanka on his behalf faman lam yajid wanda bai samu iko ba mu sai azumin thalathati ayyamin fil hajji a azumi ainihin in mutum bai samu halin yin hadaya ba mutum mai tamattu'i yana yin hadaya sai mai wani aikin hajji yake hadaya mai kirani yana hadaya da ne da tamattu'i akwai hadaya amma mai ifradi baya yi so kaga wanda bai da ikon yanka ko guzurinsa ya zube ko kudin bai isa ba sai ya azumi guda uku fil hajji a aikin hajji son samu a cikin kwanaki goma sha uku na farko na zulhijja in bai yi ba to lokacin da ya dawo makka zai yin azumi amma gabanin ya bar can a dai cikin akalla dai a cikin zulhijja gabanin ya bar saudiya wa saba'atin gabanin ya bar makka afwan wa saba'atin da kuma kwana bakwai idza raja'atu in ya dawo tilka asharatun kamila uku da bakwai ya zama goma daidai wa daida to kaga kenan kwana uku fil hajj son samu ko da a kwanakin mina ana iya yin azumin gabanin mu wuce a wurare nawa Allah ya kira alhaji a ƙur'ani hmm? <laughs> aikin hajji an kira hajji a wurare guda goma sha biyu a ƙur'ani ibadar aikin hajji ta zo ta a wurare talatin da ɗaya a cikin ayoyi ashirin da uku amma kalman alhajji ya zo a ɗaiɗai ɗaiɗai wurare guda goma sha biyu ɗaya daga cikinsu a matsayin fi'ili ne ɗaya fa'ili ne guda goma kuma a matsayin ibada wa zai iya kawo musu <laughs> wa zai iya kawo wa <laughs> zai iya kawo su hmm? to wanda ya zo na matsayin a matsayin fi'ili aran ma bari in gwada kawowa ko za su zo su a duba cikin bakar aya 158 inna safa wal marwa ta shi yazo a matsayin fi'ili إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما نبي شما هنا بقرة آية تدريد 89 يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج من سام نوا من سام بيو أولا آية دا مكي تفسير دليل تسعين دا شدا أكوي بدا أكو وأتم الحج kaga na hudu kenan سنة إنك in فمن matsa gaba fa man tamatta bil biyu kenan a cikin guda hudu a ciki mun samu hudu sannan gaba in ka kara akwai daya salasati ayyamin fil hajji ayar da aran ma ya ta gaba kuma alhajju ashurun ma'alumat nawa a cikinta kuma akwai na bakwai da takwas faman farada fi hinnal hajja nawa wala jidala fil hajji nawa takwas na tara mu duba cikin ali imran aran ma aya ta 97 ولله نعم ولله على الناس حجك حجه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من سامنا من سامو ترغو na goma a duba tauba aya ta uku wa adhanu min Allah wa rasulihi wa adhanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar mun samu nawa nawa goma goma ko a tauban akwai wani أجعلتم سقاية الحج آية 19 أجعلتم سقاية الحاج إمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله نوى كينا سيحج آية أشرين دعوكو دعضي أجراتا وأذن في الناس بالحج so a ciki guda goma shine alhajju Ɗaya na hamsin da takwas a bakara ya zo hajjal baita a matsayin menene a matsayin fi'ili a ja'altum siqayatal hajji a matsayin fa'ili shine a cikin tauba ayata sha 19 sauran kuma sun zo alhajju alhajju sai hijju hijjul baiti man istata ilai sabila a cikin suratu ali Ibrahim ta 97 a wata riwaya hijju a wata riwaya hajju shi yasa arab mai koma wata qira'a ya dauko hajju din abin to waɗannan sune wuraren da aka kira su to zalika man lam yakun ahluha Masjid masjidil haram wanda zai wannan azumi shine ga wanda iyalansa ba suna zaune a makka ba iyalai shine kaman mata yaya uwa da uba wanda yake min ahli makka shi kuma a ka'ida ba sai yayi wannan fidiya din ba a magana mafi inganci Laha ku yi takawa zuwa ga Allah wa alamu ku sani annallaha lalle Allah shadidul iqab mai tsananin uquba ne wannan shadidul iqab a ƙarshen ayar iya bayyana mana mu yi kaffa kaffa da wasa da aikin haji don in muka yi wani abu na sabon Allah ko muka ƙi yin aikin haji to Allah yana uquba shi sa akwai ayoyin da ke da alaka da aikin hajji Allah ya ishara ga wannan haka kuma rayuwa a garin makka mutum yana yi ya yi kaffa kaffa don zunubi a garin makka fi zunubi a abuja ko a fantami ko a gombe girma so da mutum ya je can yi rashin hankali Allah zai iya masa azaba shi sa duk inda Allah ya kira ka'aba akwai yar uwar wannan aya a ko da cikin suratul ma'ida ko aya ta 97 da kuma da 8 جعل الله, جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله وأن الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله شديد العقاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم مهل شاهد يعلم أن الله shadidul iqabi wa anna allaha ghafurur rahim aya ta 98 amma da bakwai sai yace me ja'ala allahu alka'bata albayta alharama qiyaman linnasi da wannan malamai ke bayyana Allah yana yawan maganan ukuba in yi maganan hajji ko ɗakin ka'aba ko makka saboda alfarmasu ba a bukatan ketawa zunubi a cikin suna da girma ibnu abbas ya bar makka ya koma ta'ifa ya zauna sai ya shigo makka ya yi ibada ya koma aka ce me yasa ya ce ina tsoron ayoyin da ke maganan ukuba a makka kan na je na sabi Allah na shiga ciki amma duk da haka akwai sahabbai da yawa da sun rayu a makka amma shi tsoro ya sa da ya ga girman ayoyin ce zai zauna a taifa sai dai shigo ibada ya fita don haka mun ji aikin haji musu ba namu bane labarin barcelona ko real madrid ba namu bane jam'iyyar siyasa ba namu bane me muka je yi bautan allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa wallahu ta'ala a'lam